A garin Sajame da ke karamar hukumar protocol a jihar Arewa mai nisa, gungun maharan Boko Haram sun bude wuta a wani cajin ofis ɗin na ƙasar da ke garin na Sajame, anda suka yi musayin wuta tsakanin su da maharan na Boko Haram. Maharan na Boko Haram ɗin da sun halaka na nauyin ƙasar jamhuriyar Kamaru guda biyu har ma. Labaran da yake zuwa mana da sanyin safiyan nan ya nuna cewar maharan na Boko Haram sun shigo cikin garin ne da misalin karfe bakwai da rabi na yau ɗin nan. cikin wata mota da suke cike a cikinta da ma guda biyu sun ɗauki tsawon wani lokaci suna taba ta kashi a tsakaninsu da jandarmomin ƙasar ta jamhuriyar kamaru nan ne da dakarun tsaron suka ga abin ya fi karfin su sai suka ari ta kare na tambayi wani ɗan garin nasa jaman wanda ya nemi in sake sunansa domin matsalar tsaro. Eh maran bokaran sun shigo mana sun rikita mana gari yanayin da ba mu taba gani ba mu. To a da suka shigo nan ya suka yi sun buɗe wuta ne ta ko ina ko kuma a ina ya abin ya wuce. eh don shigowan sunan sun je caji ofis 'yan sandan gendarmerie to a nan ne da suka shigo suna ta ihu suka buɗe mana wuta suna ta kalimar shahada suna ta kiran dai suna Allah suna ta holo a nan har suka yi kisan da za su yi kashin yin illa nan har suka fita suka na iya suka dosi da za su tafi. To sun jima suna wannan abin ne ko kuma? Eh sun jima suna wannan abin sun dauki dai kaman hawa ɗaya da wani abu suna daga cikin wayannan abubuwan ne. To ba ka wa 'yan sandan a janawamin taimako ba ne? Eh ba turo musu taimako da wuri ba don a misalin sun gama abin da za su yi sun tafi tukun daga baya ne aka turo musu mataimaka. Maharan Boko Haram dai suna kwarowa ne ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta kan yawokinta da ƙasar tarayyar Najeriya. Har lokacin da nake haɗa rahoton nan dai na namijin ta bakin gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin yau Bakari amma abin ya ƙi cin tura. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.